Majalisar Dattawan Najeriya ta nuna rashin gamsuwa da tsarin gwamnatin ƙasar na ɗaukar matasa aiki da ya fara aiki tun a ranar ɗaya ga watan Disamba nan da muke ciki. Shugaban kwamitin labarai na Majalisar Dattawan Sanata Aliyu Sabi Abdullahi wanda yake zantawa da muryar Amurka a garin Bargu ta jihar Niger bayan kammala wani bikin ba da tallafin kayan aikin sana'o'in hannu ga wasu al'ummar mazaɓarsa ya ce ko kaɗan ba su gamsu da yadda aka tsara za a ɗauki matasan aiki ba. Mu ɗan majalisa, mu muka amince a yi wannan aikin, amma a ƙarshe yanzu ga su wane ne aka ba idan mun zauna mun dubi waɗanda aka ce sunakinsu ko shine aka ba waɗannan yankunan bai kama da mutanen da muka sani ba ɗaya kenan kuma sai ya kasance watan local government inda suke cikin watan karkara wanda ba su da intanet wanda ba su da wuta irin kamar su agwara local government irin su rijau tsakani da allah ba musu adalci ba saboda yaran nan an ce ai abun nan ta eh, hanyar yanan gizo-gizo hmm. wanda bai da wuta babu internet service din ta ya zai yi shi to a ƙarshe dai gaskiya tsakani da Allah mun kai korafin mu saboda ko satin da ya wuce mun zama da jami'an wannan aikin hmm. kuma mun gaya musu ra'ayinmu cewa mu muna wakiltar mutane hmm. kuma mu muka je sako-sako muka faɗa cewa wannan abun za a yi shi hmm. lokacin yi ya zo yanzu ga sai a ɗauki ma aje gefe duk da cewar dai har a nan jihar Niger an ƙaddamar da shirin na yan power a ranar ɗaya ga watan disamba amma da dama daga cikin matasan da nazanta da su sun nuna cewa ba su ma san ana yi ba. A sunana Comrade Muhammad B. Ibrahim daga Mina. To lallai gaskiya ban samu ba. Gaskiya a wajenmu gaskiya bai tasiri ba. Dan a cikin wajenmu wayanda suka samu highest ilm cikin kashi ɗari me mu ce kashi ɗaya ko ɗaya da rabi sun samu sunana usman gambo a nan garin kwantagora jihar neja mu kai ta layi a wurin inda a irin intanet mun zo nan sai mu huni ma wurin ma a ce muna babu sabis na mu dunguma mu yi nan mu cin abubuwan da gaskiya har dai mu hakari mun gaji ba mu samu ba. Shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger, injiniya Muhammad Imam ya ce idan an yi haƙuri kowa zai samu biyan bukata. Administration ba ka fara abu kawai ka ce koyina da koyina ka fara da kaɗan kaɗan ne ka gani wani matsala za a samu wani gyara za a samu fatan 'yan najeriya dai shine samun nasarar wannan shiri da masu nazari suka ce zai taimaka wajen rage ɗimbin waɗanda suka kammala karatun boko amma ba su samu aiki ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya